Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na murya Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar za ku iya kama mu a tashar VOA Africa da ke birnin Yamai akan mita 102.5. Haka ma za a iya samun mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da FM da kuma niyya a birnin Kwanni duk a jamhuriyar ta Nijar. sannan muna nan yaushe a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com masu saurare barkanmu da dare da fatan kun wuni lafiya mahmud lalo ne tare da nazir ahmad hausawa muke farin cikin sake kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 9 da rabi agogon najeriya da Niger wato uku da rabi na yamma kenan a nan washington dc a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa masana sun fara jan hankulan masu faɗa a ji da kuma jama'a kan matakan da ya kamata a ɗauka bayan da dakarun najeriya suka tarwatsa tungar mayakan boko haram da ke dajin sambisa dukkan masu anguwanni da lawalai da dagajai da sauransu a ja kunnensu a kan cewa duk wani bako da suka ga ya shigo su san da zamansa. kan wannan batu zamu baku dama ku bayyana ra'ayoyinku idan muka buɗe layukanmu zuwa anjima. shin menene kiran ku kan matakan da ya kamata a ɗauka wajen ganin mayakan na boko haram ba su sake haɗewa wuri guda ba da kuma matakan da jama'a ya kamata su ɗauka wajen sa ido a unguwanninsu lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma fa duka sai kun sha labaran duniya masu sauraro barkanmu da warhaka haka a yau litinin rasha ta yi zaman jimami na kasa baki daya a kan rashin mutane 92 da suka rasu yayin da jirgin sojojin da suke a ciki ya fada a kogin bahar aswad a ranar lahadin da ta gabata akan hanyarsa daga soci zuwa sansanin sojojin rasha da ke siriya babu wanda ya tsira da ransa yayin da jirgin mai suna tu-154 mai shekaru 33 ya faɗo daga sararin samaniya jami'an rasha sun ce babu wata alama da ta nuna akwai hannun ta'addanci a sanadiyar faduwar jirgin cikin waɗanda hadarin ya ritsa da su akwai 'yan ƙungiyar mawaƙan soji mai suna alexandrov ensemble da kuma ƙungiyar 'yan rawa da suka yi shirin yin wasan bikin sabuwar shekara ga sojojin saman rasha da ke da mazauni a kusa da latakiya masu jimami a birnin moscow sun kunna kendir tare da ajiye furanni a wajen filin taron da mawakan da hadarin ya ritsa da su suke gudanar da wasa babban sakataren gwamnatin kasar japan yoshihide suga ya faɗa a farkon watan nan cewa Firaministan ƙasar Japan Shinzo Abe zai ziyarci Pearl Harbor tare da shugaban Amurka Barack Obama ranar Talata domin jaddada girman daidaita tsakanin Japan da Amurka. Fadar gwamnatin Amurka ta White House ta ce ziyarar Abe za ta karfafa haɗin gwiwar da ke tsakanin ƙasashen da a da ke gaba da juna. Abu zai kasance shugaba na farko daga Japan da ke kan mulki da zai ziyarci Pearl Harbor tun wata gajeruwar ziyara da tsohon shugaban ƙasar ta Japan wato shigeru yoshidi ya kai a ranar 12 ga watan satumba shekarar 1951 ziyarar za ta zo ne a ranar talata shekaru 75 bayan kai harin da ya janyo amurka ta shiga yakin duniya na biyu kwanaki hudu kenan kafin donald trump ya zamo shugaban amurka na 45 labaran duniya kuke sauraro daga sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc kasar India ta yi nasarar gudanar da gwaji na hudu na makami mai linzami mai iya daukar makamin nukiliya wanda ke iya isa nahiyar wanda ake kira a turance Intercontinental Agni 4 wanda zai iya farwa wuri mai nisan kilomita 5,000 wanda hakan ya saka wuraren da ke arewacin China sosai cikin inda makaman nukiliyar India ke iya kaiwa. makamin mai tsayin mita goma sha bakwai da digo biyar da kuma nauyin tan hamsin daga doron ƙasa zuwa doron ƙasa an gwada harba shi a yau litinin daga tsibirin abdulkalam da ke nesa da gabar gabashin jihar odisha sannan ya fada a kusa da gabar ruwan australia a jelela mai fashin baki na jami'ar new delhi kan tsaro ya ce gwajin ya tabbatar da agni 4 za a iya amfani da shi a ire-iren makaman agni na farko na farko-farko da aka kirkira fiye da shekaru goma da suka shuɗe za su iya afkawa ko ina a pakistan abokiyar adawa kuma makwabciyar india daga bangaren kudancin asiya ƙasashen biyu makwabta dai sun tafka yaƙi har sau uku kuma har yanzu al'amura na ƙara zafi a tsakaninsu ƙasar pakistan ita ma tana da makaman na nukiliya ƙasar misira ta tabbatar da kame wani mai haɗa shiri a al jazeera kafar yaɗa labarai wadda gidan sarautar qatar ke cikin masu ɗaukar nauyinta sakamakon ingizawa a yi tawaye a madadin kafa yada labaran ministan cikin gida ya bayyana mai tsarin wato mai tsara shirin da sunan mahmud hussein wanda suka tsare shi da laifin tada zaune tsaye da kuma yada labaran karya alazira ta ce tsare hussein ba daidai ba ne bayan ya tafi ziyartar iyalansa sannan sun buƙaci a sake shi ba tare da bata lokaci ba wannan shine sabo cikin jerin kamun 'yan jarida al jazeera da gwamnatin misira ke yi wanda hakan ya haifar da damuwa kan 'yancin 'yan jarida da suke aiki a ƙasar ta misira gwamnatin misira ta buƙaci kalubalanci irin yadda kafa yada labarai ta al jazeera ke yada labaranta daga juyin juya halin kasashen larabawa na shekarar 2011 da kuma hamɓar da shugaban ƙasar misira muhammad musi a shekarar 2013 Gwamnan yankin Arewa mai nisa na kasar Kamaru ya ce kungiyar 'yan banga sun kara afkuwar harin 'yan Boko Haram akan Kiristoci da suke shirye-shiryen bikin Kirsimeti, wata alama da ta nuna har yanzu 'yan ta'addan haɗari ne a yankin. gwamna mijin yawa bakari ya ce 'yan kungiyar kare kan na self defense sun gano wani mayakin boko haram akan kiki a wajen da ake kira mora a iyakar kamaru da najeriya ta arewa inda kiristoci ke shirye-shiryen gudanar da ibada a ranar lahadi bakari ya ce 'yan banga sun yi kokarin binciken mutumin inda nan take ya tada bom din da ke jikinsa ya kashe kansa da kuma wani mutum farar hula da ke gefe guda mai suna ibrahim mahama labaran duniya kenan muka karanto muku daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc to kamar yadda watakila wasunku suka fara ji a farkon shirin nan masana a najeriya suna jin hankulan masu faɗa a ji da kuma jama'a kan matakan da ya kamata a ɗauka bayan da dakarun najeriya suka tarwatsa tungar mayakan boko haram da ke dajin sambisa daga abuja ga rahoton da hassan maina kaina ya aiko mana biyo bayan kwato dajin sambisa daga hannun mayakan boko haram da dakarun najeriya suka yi masana tsaro na kiran a yi taka tsantsan ganin yadda yan boko haram suka wawwatsu cikin jama'a garuruwa manjo general yakubu usman mai ritaya kwararre ne kan yaƙi da ta'addanci abin da za mu iya yanzu kaga shi shugaban su da yanzu ba san inda yake ba saboda haka wato kaman an kashe maciji ne amma ba a sare mishi kai ba saboda haka an kore su daga sambisa eh amma mai yiwa ne sun warwatse ba san inda suka shiga ba kar su je su sake haɗa kansu su zo su zama kuma wani abun da zai kawo matsala a ƙasa. to yanzu me ya kamata aiki nan domin a gujewa haka ɗin. dole shugabannin tsaro su bude idan su sannan kuma su bi su duk inda suka shiga. tsohon gwamnan mulkin soja na jihar kano kanar aminu Isa Kwantagora na cewa da mayakan da masu goyon bayansu da masu jin tausayinsu duk suna cikin mu kenan. Dole ne mu tashi tsaye mu lura da waye makwabcinmu yanzu me yake yi in ba haka nan ba yanzu gane bannan za ta muni domin kana zaune ne da miyagun mutane kai baka sani ba kana zaton abokai ne. Kiran da zan wa 'yan Najeriya shine cewa kowa haya yanzu ya zama sojan kanshi. Kwararre kan shiyar arewa maso gabashin Najeriya Baba Yola Muhammadu Tango ya ce ko da yake za iya cewar yakin dajin Sambisa ya kare amma da saurari na aka ba. Sojojin Najeriya sun samu sun shiga Sambisa sun watsa wanda suka samu suka gudu su ne za mu ce za su zama illa da ƙauyuka da alkaru da suke kusa da eh, Sambisa Forest. Me abin da ya kamata a yi? Kildin Arm na Najeriya. Bangaren da kyan asiri. Na jami'in sojojin Najeriya yanzu ne ya kamata a baza su duk waɗannan kauyuka da suke wurin eh, samun intelligence suna tura su sojoji masu fada. Shugaban hukumar raya arewa maso gabashin Najeriya ta Nizaf, Dr. Hussein Hassan, wanda ya falita bi kan yaki da ta'addanci na mai cewa. Akwai takarda da na rubuta a kan yaƙi da ɗan ta'adda da resettlement ɗin da za a yi da sauransu. A cikin takardan wani abu makamannin haka a ƙunshi a ciki ya nuna cewa dukkan masu anguwanni da lawanai da dagajai da sauransu sauransu a ja kunnensu kan cewa duk wani bako da suka ga ya shigo su san da zamansa kowane anguwa a yi kungiya kamar na yan banga wanda kamar yan gora domin yan gora na ina cikin mutanen da suka bada shawarar su tun lokacin da aka soma yakin nan na farko aka waye gari gashi yan gora nan sun yi rawan gani Hassan mai Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria madalla da hassan yau kan wannan batu za mu ba ku dama ku bayyana ra'ayinku idan muka buɗe layukanmu nan ba da jimawa ba shin menene kiran ku kan matakan da jami'an tsaro ya kamata su ɗauka wajen ganin mayakan na boko haram ba su sake haɗewa wuri guda ba da kuma matakan da jama'a ya kamata su ɗauka wajen sa ido a unguwanninsu amma kafin mu buɗe layukanmu bari mu shakata da wannan waka ɗan kama bayan rigima kuma ɗan kama bayan oh, <laughs> la ilaha illallah ɗan kamasho a rage rigima ba ka da dai mato da ka ga fasinja ma'anan kawo kayanka ba na kuɗinka a hannuna kuma sa kaya a cikin mato ɗan <laughs> kamasho manajan rigima ba abin da idame shi ka san kankan ba kamasho daban yan daɗi kamasho daban sha wahala kamasho muna aikin Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To kada manta ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC yanzu karfe 4 da yamma ne sora minti 19 ga kira mun samu daga Zaria. Wane ne kan layi? Alhaji Abdullahi Moke. To Alhaji Abdullahi muna jinka. ai Allah mu ke daga Zaria na zai ya neman ku ban same ku ba Allah sarki gashi ka same mu yau eh wallahi alhamdulillah kuma na gode mu Allah Allah ya kara muku ah, da kyau to madalla menene dangane da abin da muke tattauna akai yau eh to dama ra'ayina ni shine zan ba da shawara ga mu talakawan da mutanen kasa. Hmm. su mutanen nan masu wannan aiki ya kamata a taimake su da du'a'i da kuma sa ido kamar yadda ake yi bayani akan su mai anguwanni da sauransu din nan dama ya asalin kasan mu a haka ne aka zauna hmm. to ya kamata a taimaki masu anguwannin da hukuma to insha Allah in aka taimake su to kowa za a samu sauki a kasan kuma ba za su ƙara wani abin nan mutane insha Allah hmm. to da amin mun gode alhaji abdullahi daga zaria eh na'am eh. to da mun gode jihar kaduna najeriya kenan lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar yau muna ba ku dama ne ku bayyana ra'ayinku kan batutuwan da suka shafi matakan da ya kamata a ɗauka wajen ganin mayakan na boko haram da wato ba su sake haɗewa wuri guda ba bayan da aka tarwatsa tungarsu a dajin sambisa ka kira mun samu daga katsina wane ne akan layi kana magana da nura suleiman jibiya dan marke hmm, muna jin ka an wani lafiya ya aiki lafiya kalau kuma da mu da shawarin da muke badawa sojojin najeriya a kula da abubuwan da ke faruwa a kula da baki ka gani shi ne za a gane ka ga su mugaye suna iya shigowa cikin wanda ba muga ba su sabi na'am eh, muna ba da goyon bayan cewa ubangiji Allah ƙara ma sojojin Najeriya ilhama Allah ƙara ba su ikon jajircewa ga namijin kokarin da suka yi hmm. to ma da lamun gode lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar yau muna tattaunawa ne kan batun matakan da ya kamata ɗauka kan kare wato samar da tsaro a unguwanni bayan da aka tarwatsa mayakan boko haram ga kira mun samu daga jigawa wane ne akan layi na ganin kamar layin na jigawar ya tsinke da fatan zai sake gwada mu kada da ya manta lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar to ga kira mun samu daga jihar yobe Wani ne akan layi salamu alaikum kana magana da saba ado yau muna jin ka muna jin ka malin sabu eh abin da ya kamata a yi dan uwa hmm. mu civilian da muke a kasa mu al'umma kasa mu ya kamata mu lura da abin da muke yi kar mu saki jiki akan cewar an gama da wannan guri ba a gama ba domin munafiki wuya yake baya fi da kansa hmm. kaga idan muka saki jiki mutanen nan za su dawo su nemi aran gida a basu kamar yadda aka ci an kama wani a cikin ariyan kamaru da nigeria kaga nan ma hmm. irin su ne suke fitowa yanzu ba a hawa mashin keke koma wata rana fa jaki za su zo su hau kai hmm. to kaga mutumin ku da zai zo munafikin ka kuma za ka gane shi ba to dan Allah mu yan uwa yan Najeriya ta makotan mu ma gaba ɗaya ba ma ina magana da gida ba don allah mu daure mu sa ido mu kagaza mu taimaki jami'an tsaro domin mu ci riban abin da muke nema a mu ko ina na ma zama lafiya tun wadanda mun gode mun samu wani kira daga kaduna wane ne kan layi salamu alaikum wa alaikum salam kuna magana da baban gida mai walda gada daga yan kaduna najeriya to madalla baban gida muna jin ka gaskiya ina jinjina ma sojojin najeriya akan wannan aiki da suka yi hmm. don haka ina musu fata alkhairi da fatan za a tashi lafiya da wato malam baban gida kamar menene ka dangane da batun da ya shafi matakan da ya kamata a ɗauka a unguwanni ganin cewa an ce an tarwatsa waɗannan mayaka eh to wannan ya kamata ya zamanto a ce a da yaushe a kowane anguwa kai duk wanda zai shigo anguwan a tantance wane ne wannan hmm. to a mun gode malam baban gida mai walda daga jihar kaduna ga wani kira mun sake samu daga yobe wane ne a kan layi musa magagi ne daga yan guru yobe state yawwa muna jin kamalan isa wato musa musa o oh, to ya kuri malam musa muna jin ka wato shawara na shine mutanen nan da suka aka tarwatsa daga sandisa ya kamata a hmm. koyaushe mutanen da suke tare da su kada zaman cewa duk mutum ko dan uwansa ne zo daga can haka hmm. to kar ya tsoye shi kuma ya nuna jama'a kamar bai san da zamansa ba hmm. to shi ne shawaran da yake bayarwa sai mu ta addu'a kamar yadda muka yi addu'a muka samu shugaban kasa ya kamata ya addu'a kuma Allah ya ba mu kasar mu gaban lafiya da kwanciyar hankali to sai mu ce amin a malam Musa daga jihar Yobe ga kira mun samu daga Jigawa wane ne kan layin na jigawa kana tare da mu kuna kaman a layin nashi ya tsinke lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar to ga kira mun samu daga maiduguri wane ne a kan layi warai bukar gana ne daga maiduguri yawon muna jin kamalan bukar eh gami da shawarar da nake so in ba mutanen mu ki daya na'am kaga misali mu da muke cikin Maiduguri mun fi kowa sanin abin da yake tafiya hmm. kaga yadda aka shiga sojoji Allah ya taimaka aka eh da yake Hausa na ba sosai bane eh amma aka tarwada su wannan boko haram gaba daya eh. to kamar yadda suka dan babban su sauran su kaga da zu ɗaya daga cikin matan su hmm. ta ɗau bom ta zo kusa da gudun jama'a take cewa ina kwata to hmm. ya alata suka bar da suka kai kwan maza maza to da haka kama ta gashi nan a jikinta a daure muna kallon idanunmu hmm. an yi an yi a kwance abin ya gagara hmm. to da aka ajiye ta kafin zuwa bai wuce minti biyar ko shida ba mun ya taso mata to shine nake ba da shawarar mutanen mu kowa da kowa a mai da hankali kar a bar wa sojoji tunda wannan sojoji yanzu da gaskiya suke aikin su ba irin na da bane idan muka ga abin da bai kamata ba maza a kai musu sanarwa sosai ina shawarar da na baya to madalla mun gode malam bakar maiduguri wato yana nufin dai eh, mun gode kwarai yana nufin dai wato hannu daya baya daukan jinka ga kira mun samu daga abuja wane ne akan layi nura ne da nura idris ne dan gudu daga kano yau wato ina ga kamar layin abujin ya tsinke ne muna jin kamalan nura ni shawarar da zan bayar ita ce ya kamata dukan al'umman najeriya su zama sun sa idanu akan mutanen da ke shige da fita musamman baki da za su shigo waɗanda ba su san su ba hmm. kuma ya kamata su jami'an tsaro su ba da lambobin waya da za a dinga kira a sanar da su cewar ga wani abu da sabo da aka gani a unguwa ko wanda ba a san shi ba. Hmm. wannan shi ne gudunmawar da zan bara. to muna godiya kwarai malam nura daga jihar kano ga wani kira mu samu daga taraba wane ne kan layi nisa na ga kaman yawa to muna jin ka kana jin Allah lura da abokan ai addu'a me kace malam Isa na na ji sunan naka da kyau a dinga yi addu'a a dinga yi addu'a oh, a dinga addu'a eh eh eh muna jinka ko ina yi addu'a Allah ya sare kowa da kowa Allah ya sare kowa da kowa hmm. to madalla mun gode kwarai yana cewa ne kamata a dukufa a yi ta addu'a domin kawo ƙarshen wannan lamari masu aro baki ɗaya da wannan waya ta jihar taraba mu kawo ƙarshen ɗaukan wayoyi kuma na godiya kwarai da gaske ga dukkanin waɗanda suka kira domin su ba da gudunmawarsu. yanzu kuma sai labaran wasanni wanda ali mustapha sokoto ya yi bitar muhimman labaran wasanni da suka faru a wannan shekara labaran wasanni jama'a barkan ku da wannan lokaci da mu da ku a wannan shiri wanda shine na ƙarshe na labaran wasanni a wannan shekara kuma tun da yanzu shekara za ta ƙare mun ga ya kamata mu duba wasu daga cikin muhimman labaran wasannin da suka faru a wannan shekara mai karewa wurin fara daga farkon ta a watan biyu wato fabrairu lokacin da jamhuriyar demokuraɗiyyar congo kinshasa ta lashe kofin afirka na zakaran afirka kenan a karo na biyu bayan da suka ci mali uku da babu a kwallon da suka yi a ruwanda wanda kuma yasa ita congo din ta zama ƙasa ta farko a da afirka ta taɓa cin wannan kofi har sau biyu don ta taɓa cin sa a shekarar 2009 a ƙasar cote d'ivoire a cikin watan afrilu 'yan najeriya sun nuna bacin su kwarai da aka zo aka sake fitar da su a karo na biyu daga shiga gasar cin kofin kalubalen na afirka to african cup of nations na shekarar nan da za a shiga ta 2017 bayan da 'yan masar suka ci su ɗaya da babu a wasan da suka yi a alexandria sai kuma cikin watan mayu lokacin da shugaban hukumar kwallon kafa ta kasashen turai michel platini ya ajiye aiki wato yan murabus bayan da wata kotu ta wasanni ta duniya ta juya baya ga kokarin da yi na ya dawo kan kujerarsa bayan da aka yanke masa hukuncin shekaru shida nana shi taba kwallo ya samu dai kansa cikin matsala ne bayan wasu kuɗi dala miliyan biyu da karba daga fifa har ila a cikin wannan watan na mayu ne aka yi abin tarihi lokacin da hukumar kwallon kafa ta duniya wato fifa ta naɗa mace ta farko ta zama babban sakataren ta kuma mace nan in afirka ce ba wata bace ila fatima samba juf samura ya shekaru 54 da haihuwa wacce ta share shekaru 21 tana aiki wa majalisar ɗinkin duniya a cikin wannan wata na mayu na wannan shekara ne aka yi abun mamakin da ba a taba zaton zai faru ba a wasan premier league a ingila lokacin da leicester suka cinye kofin premier league din da yake yan tottenham sun kasa ci chelsea a kwallon da suka yi suka tashi ci biyu da biyu wato kunnen doki to sai kuma watan yuni wanda a cikinsa aka yi babba asarar rayukan manya-manyan 'yan wasa na duniya da suka hada da zakaran damben duniya wato muhammad ali wanda ya rasu a ran uku ga watan yuni din yana da shekaru 74 a duniya ko bayan shi a cikin wannan watan yuni ne najeriya ta rasa kotunanta guda biyu stephen keshi da kuma shu'aibu ahmadu a watan bakwai wato watan yuli portugal ta girgiza kasar faransa wacce ta dauki daunin wasan da suka yi na cin kofin euro na turai kenan na wannan shekarar ta 2016 bayan da 'yan portugal suka yi musu ci ɗaya mai ban haushi suka tafi da kofin turan ɗaya ga watan agustan wannan shekara muka fara kawo takaitaccen wannan shiri na labaran wasanni domin ba da dama a ringa ɗaukar wato kiraye-kirayen da ku masu aro kike yi daga lokacin aka fara kawo muku shi a takaice na mintuna uku har yanzu za a tuna cewa a cikin watan august aka yi wasannin olympics a rio de janeiro na kasar brazil inda abubuwa da yawa suka faru ciki har da cin da nigeria ta yi wa denmark wato wanda ya sa nigeria ta samu damar shiga wasan kusa da na karshe na kwallon kafa kuma a lokacin ne usain bolt na jamaica ya zama dan wasa na farko da ya kwashe lambobin girma har guda uku na olympics a wajen wasannin olympics nan kasashen afirka tara suka baro birnin rio de janeiro da lambobin girma ciki da nigeria da niger amma kenya ce ta fi kowa yawan lambobi domin ta baro birnin da lamba goma sha uku afirka ta kudu tana binta da lamba goma ethiopia da takwas da kuma cote d'ivoire da biyu amurka ce ta fi kowa lambobi a dukkan kasashen da suka je wannan wasannin na olympics domin ta baro wurin da lamba 121 sai ingila tana bayanta da 67 china na da 70 amma ingila din tafi na wato zinari ita mai masaukin brazil duka-duka ta kare a matsayi na 13 ne da lambobi 15 niger ta yi murna kwarai da rawar da dan taekwondo dinta wato abdulrazak alfaga ya taka lokacin da ya ciwo niger din lambar azurfa a wajen wannan wasanni na olympics sannan 'yan wasan nigeria wato masu nakasa a jiki guragu da sauransu su kuma sun wa ita najeriya din lambobin girma goma sha biyu da suka hada hada na zinari a wasannin da aka yi na olympics na mutane masu nakasa kenan a cin watan oktoban wannan shekara ne rangers international na enugu suka samu nasarar dauke kofin eh, professional na nigerian league wanda suka samu bayan da suka cika 'yan alkanimi warriors da ci hudu da babu har ila a cikin watan oktoba din kuma a karon farko yan kungiyar mamelodi sundowns suka lashe kofin zakarun afirka na shekarar nan ta 2016 bayan da suka ci wato zamalek na kasar misira da ci uku da daya alexandria sai kuma watan nuwamba lokacin da a wasan kulake ta amurka chicago cubs suka yi abin tarihi suka lashe wannan kofi din na abin da suke kila world series na amurka din a karin farko cikin shekara 108 bayan da suka kwankwashe cleveland indians a wasanni bakwai da suka yi bari mu shigo wata na ƙarshe na disamba lokacin da najeriya ta sake lashe cikin wato kofin mata na ƙwallon kafa bayan da suka kwankwaɗe ƙasa kamar da ci ɗaya da babu a gaban 'yan kamar su dubu arba'in da suka cika babban filin wasan yawon da ciki har da shi shugaban kamar ɗin paul biya su dai 'yan super falcons na najeriya su ne daman suka daɗe suna mamaye wannan gasar ta mata domin daga cikin wasanni goma da aka yi sun cinye kofuna guda takwas to bari mu karkare tare da tunawa da juyayi da kuma ta'aziyya ga iyalan babban jami'an tarbon baki na hukumar kwallon kafa ta najeriya malam ibrahim abubakar wanda yan fashi da makama suka bindige shi a cikin gidansa da ke abuja a ran shidda ga watan janairu na wannan shekara da ke karewa lokacin da su yan fashin suka je gidan kuma suka same shi kuma suka harbe shi ya dai rasu ya bar mace ɗaya da kuma 'ya'yansa maza guda uku allah ji kansa ya ramshe shi to jama'a abin da ya sabaka kenan daga cikin abubuwan da suka faru a wannan shekara ta da 2016 allah ya nuna mana ta da ita da wadda za mu shiga da sauran shekaru na gaba a madadin kowa da kowa a nan sashen wasu na mura amurka na daɗe muku barka da sabuwar shekara a huta lafiya da yanzu kuma sai sharhin muryar amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka kasar yaman tana fama da tsananin bukatar kayan agaji yakin sama da shekaru biyu tsakanin rundunar mayakan 'yan tawayen huti da sojojin zababben shugaban kasar abdulrabu mansur hadi tare da gudunmuwan hare-haren sama na haɗakar kasashen yankin ruwayen gulf ƙarƙashin jagorancin saudi arabia da suke baiwa rundunar shugaba hadi ya fatattaki fararen hula kuma ya lalata tattalin arzikin ƙasar. kamar yadda aka saba gani a cikin yaƙi fararen hula su ne suke shan wahala fiye da kowa 'yan bindigan suna kai hare-hare a kan unguwanni da gine-ginen fararen hula ana tilasta wa ƙananan yara shiga aikin soji akwai kuma rahotanni da ke nuna ana tsare fararen hula da kashe-kashe da kuma tada fararen hula daga mazauninsu da mayakan ke yi amurka ta yi kira ga bangarori masu fada da junansu da su kiyaye taba fararen hula kuma su kaddamar da bincike akan irin wayannan batutuwa idan sun taso Majalisar Ɗinkin Duniya ta ba da rahoton cewa tun cikin watan Maris ɗin shekarar 2015 da faɗan ta yi tsamari mutane sama da 7,270 ne aka kashe waɗanda akasarin su fararen hula ne sannan kuma wasu mutane 38,280 ne suka jikata. A cikin mutane da suka kai miliyan 27 wasu miliyan uku da dubu uku sun rasa matsugunansu kuma sulisi biyu na wannan adadin ba su da wurin kwana. wasu mutane da yawan su ya kai dubu ɗari da tamanin ne kuma suka arce daga ƙasar kashi saba'in cikin ɗari na mutanen ƙasar da suka kai kimanin miliyan goma sha tara suna fama da tsananin buƙatar kayan agaji hanya ɗaya da za ta iya kawo saukin wahalar da mutanen yaman ke fama da ita ita ce kawo ƙarshen wannan faɗa kuma a kiyaye tsarin da majalisar ɗinkin duniya ta gindaya kamar yadda sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya faɗa a kwanan nan a riyadh kawo ƙarshen wannan zub da jini yana da muhimmanci don haka akwai buƙatar tsagaitauta ya ce ya san da cewa abu mai wahala ne kawo ƙarshen yaki don kawo zaman lafiya ya ce amma ganin barnan da yakin ke janyowa jinkiri ba zai zama uzuri ba ya ce ya kamata ɓangarorin su iya kokarin su su kuma a nasu ɓangare amurka da ƙawayenta na ƙasa da ƙasa za su ci gaba da tattaunawar kamar sauro sai mana afuwa bara mu samu daman kamun kula bara ta kace bin za madadin Nazir da Sa'ida da Greg Burns Mahmud Lalo ke ci a kwana lafiya daga nan sashen Hausa na Amurka birnin Washington DC. Assalamu alaikum.